faɗin ci. Dududu kai, to, duk abin ka fa baka wuce 10 minutes. 10 minutes? Ya, of course. Ni ɗin? Ya. Bidjalo, don Allah ta shi mashi ɗaki. Bintalo, don Allah mu shiga ciki. To, ai ba sai mun shiga ba. so nake idan mun shiga ciki mu gwada domin gwajin ya kawo ƙarshen wannan mujadalar da muke ta yi tun dazu. Ni fa ba wani mujadala da nake da kai. Kai ne da kake ta taurin kai ka ƙeda da abin da nake ƙoƙarin fahimtar da kai. Bintalo, kin fiye taurin kai, shi isa nake so mu shiga ciki dan nayi imani daga yau ba za ki ƙara raina ni ba. Ke wani mai kama da ni ma ba za ki ƙara raina shi ba wani. Ai baka nuna kana so abada ba. Bintalo, me kike so a bintalo makaho ta nuna a hannunsa bintalo harka na gane bintalo samun akawun nan bakiya bintalo a a a a bintalo ke bintalo bintalo bintalo na matsi na gani a cikin ɗakin na fi ka masu ba an gama a cikin kin ga alat ne Bari duba. Amma yau nake so ki ji namijin kwarai ba mata maza ba irin mijinki. Waye? Mai gida mai. La ilaha illallah oh my god buntalo. ya yi ƙasa da muryata. Haka kake yi, za ka kashe min aure. Shiga uku, je ce. To, <clears throat> Assalamu alaikum warahmatullahi barkatu, ‘yan uwana musulmi barkamu da wani lokaci. Ah, ina ga jama'a za su ci gaba da haƙuri da mu game da matsalolin da suke faruwa na abin da ya shafi hausa fim na lalata tarbiyya da muke magana a kai. kamar yadda kowa ya sani muna faɗi ne domin liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a huwa shahid game da wayannan abubuwa da suke faruwa babu jawabin da malamai ba su yi ba to amma ba za mu gushe ba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da sauki nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana dangane da bayyana makircin masu makirci wajen rusa addini da tarbiyyar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya sheji wannan bidiyo guda biyu da na saka ba sai na mishi sharhi dogo sharhi ba don haka ma yasa ba zan jima ko ɗauka zaman jawabi ba kowa ya fahimci inda bidiyo ta dosa kowa ya fahimci kuma a waƙar da ɗayan waƙar da ake waƙa da sauransu to abin tambaya ni kawai zan tura ƙalubale ne ba wani magana zan yi mai tsayi ba na farko dai mu sani za a sayar da mu gaban Allah duk abin da ka gina ko kuma ka tsara shi ko ka watsa shi ka sunnantar da shi akwai ran da zaka zo ran kiyama zaka ma Allah jawabi dalla dalla illa iyaka mu dai abin da ya rage mana illa mu isar da sako wannan sako ko a aiki da shi ko kar a aiki da shi wannan ba namu ne domin Allah ya riga ya ce lasta alaihim bi musaitir illa man tawallahu kafar wa yu'azzibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina mai hisabahum da haka mun bar hisabi a hannun Allah amma sako na isarwa ya wajaba mu yi amma hisabi ba mu da ikon mu mun bar hisabi a hannun Allah tambayar da nake so in yi zuwa ga wato masu tace fina-finan tamsahan kaka Newt shin koko suna yaudaran mu ne da cewa suna tace fina-finai a tace fina-finai kuma a ce irin wa'innan fin ɗin suna fita yanzu idan ka duba wannan fin ɗin sunan fin ɗin wai talo. tsakaninka da Allah kama kanka adalci shin a matsayinka na wanda yake so ‘ya'yansa su samu fico mai kyau ko matansa su zama masu mutunci wannan fin ɗin ya dace da yaranka su kalle shi ya dace da matanka su kalle shi idan kana ganin cewa abin da ya dace to muna so gobe ka fito ka tura yarka ko kanwaka ka ji irin wannan iskancin da ita kuma ba ma muna so ya fito abin bane practically muke so ka ɗabbaka shi sannan za mu tabbatar da kai magoyan bayan su ne saboda duk lokacin da aka fito aka wannan magana wasu gani suke yi kallon abin suke a wata fuska kamar yadda malamai suke cewa iza adbarat fitnatu إذا أقبلت كل فتنة أعرف يعلمها كل عالم وإذا أدبرت يعلمها كل جاهل idan fitina ta wato ainihin fuskanto al'umma dukkan mai ilimi da sani ya kamata kafin ta taho ya gane fitina ce amma duk jahili sai bayan ta ta yi barna ta wuce sai ya dora hannu aka bayan ta gama abin da za ta yi sai zama ihu bayan hari to ya wajaba dole mu gaya mu juna mun gaskiya tsakani ga Allah irin wa'innan fina-finai da ake fito da su yanzu gashi kallon su ake wani bawan Allah ne turo min wanda aka turo min wannan cike ɗaya na ɗauko an turo min sun kai guda biyar amma sai na ɗauko wannan dan yi misali da shi kuma in Allah yarda akwai wani shi kuma yana nan baya zan fito da shi in Allah yarda amma wannan sakon ya fara isa tukuna shi kuma wancan misali yi da shi duk da shi ba fim bane shi kuma reality ne abin ya faru don in gaya muku in na sa na yi jawabi don ku gane a wani fin shi kuma ya ɗauko wannan abin ya aikata daga nan ne za ku yi makan ku hisabi hasibu anfusakum kabla an tuhasab to jama'a halin da ake ciki kamar yadda masu hikima suke cewa lan tastaqima umuruna hatta naqula lil muhsin ahsanta wa lil a sa'ata ba yadda za a yi lamarin mu su gyaru face sai an nuna wanda ya daidai a ce ya yi daidai wanda ya kuskure a nuna mishi kuskuren sa ya gyara yanzu a al'ummar da ake ciki al'ummar hausawa masu kunya a ina yanzu wannan fim ɗin ka gaya min dace wata da al'ada da addinin mu da komai namu ka gaya min sannan ina so dukkan wanda yake tunanin cewa wannan abin daidai ne don girman Allah ya fito min da darasin da ake so a nuna mutane a cikin wannan fim a cikin wannan clip ɗin da aka turo min a nuna min ina so ko ni wannan amsa ko ba sai ka fito kayi zagi ka wani ba a ka nuna min yadda darasin da kake so mu ɗauka ka nuna mana wannan darasin tunda kana ganin abu mai kyau ne ka nuna mana darasin idan mutum yana ganin cewa faɗakarwa suke to ba wata matsala bane ni ma abin da nake faɗakarwa nake ni ma ya faɗakarwa nake da haka kaje ka ci gaba da faɗakarwanka ni ma ka banni in ci gaba da faɗakarwa ta kuma ka gane irin faɗakarwan ta ai kamar yadda na gane naka ta ya za a yi malamai fa bai kamata fa a yi shirkan wani lamar ba irin wa'innan fina-finan ba sun fantsama cikin al'umma ba. ba fa za a gane illansa ba sai fa ya riga ya gama ƴaƴanmu da jikokinmu da kowa illa tukunna ba ka duba irin wa'innan fin ɗin da ake fitarwa kun ga wancan fin magana da na yi fin ɗin wancan makaranta ko to yanzu ga wannan bintalo ne kuma ka duba irin maganganun da suke ka duba mata yanzu ka duba wannan matan mata aure ne a fin ɗin aka nuna amma zina take da samari kuma ka duba irin maganganun da ake yi kuma wannan ɗan musulmi ne ita ma 'yar musulma ce amma su ne suke kokarin su rusa karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka iyayenmu da jikokinmu da sauran suka bamba akan wannan turba yanzu ku duba shi kuma waka na gaba ina ne aka samu bahaushe ma eh, bahaushe ta samu daman taba jikin namiji yanzu abin ya fara bayyana a fili ana so su an watsa abin da kafi da yaji tun abin ana yin shi a hankali fa abin nisa yake dama wasu abubuwan na gaya muku suna yi ne dan su latsa su ganji zai fito to lalle ga jinin ko na zubowa tabbas to saboda haka jama'a ya kamata mu wannan na mu wato ainihin ji tsoron Allah idan ba mu fito mun yaƙi wannan abin ba na rantse da Allah mun ci amanar ƙasar Hausa sannan mun ci amanar karatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'innan fasadin shine wasu ba sa so a magana akai irin wa'innan damagar da sharman shine wasu ba sa so a yi jawabi akai idan ka ce faɗakarwa yake ko to ni ma ka bar kowa ji faɗakar wanda yake za ka yi kuma zan warware to ala ai hal jama'a wannan bidiyon abin ta da hankali ne barazana ce ga tarbiyyar mu barazana ne ga addinin mu barazana ne ga matan mu dan me ake nuna mutane ana so a tallata fasikanci ana so a tallata kai wato hatsarin ma wato ka rika ji a wato ainihin hatsarin shi fasikanci ko ko so kai a zuciyanka bala'i ne ko so kai ko so ka yi a yaɗa fasikanci bala'i aya ta tabbata akan haka to saboda haka wannan abin da yake yawo wallahi ba yadda za irin wa'annan abubuwan suna yawo kai tsammanin za mu zauna lafiya a ƙasar nan tarbiyyar yaran mu ya sha yaran musu ya hada alkur'ani su zama mutanen kwarai duk inda suka ci gaba na rantsi da Allah ba wannan abin suke ba duk inda suka ci gaba na rantsi da Allah ba wannan abin suke sa a gaba ba amma ka duba ko ta ko ina fim din yara su ya yadu ga akwai bintalan na akwai wani ma shi ma da hoto na ake taya da shi ma fim ne ka duba yadda ake harkoki jama'a to tsakani ga Allah dole mu gaya muku gaskiya ko da za ku zage mu dole mu gaya ma al'umma gaskiya ko da za ta ji haushin mu na rantse da Allah man zaɓi mu bata da kowane mutumi mahaluki mu gyara da mu domin mun isa da sakon Allah wallahi talla ba zai bari bare mu bar wannan abin ba muna ganin shi yana yawo kuma a ce wai ba za mu magana ba in shi yana da yancin yayi mu muna yancin faɗa cewa ba daidai bane kuma wallahi shugabanni shiga wannan lamarin in ba haka ba wallahi ruwan nan ya ci kowa da haka mana kira mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su daina lalata tarbiyyar al'umma musulmi ana cikin wani yanayi a ƙasar nan da me za mu ji ana kashe mu ana jefa mana bama ana abubuwa dukkan wannan kidnapping da Ghana ya fada a cikin fim ne duk wata fasikanci da tsiya a ƙasar nan wallahi galibi a cikin fim ake daukar shi na rantse da Allah kowa ya san wannan ba sai na rantsi ba to tsakani ga Allah dole mu ji tsoron Allah mu kiyaye kuma na rantse da Allah ba yadda za a yi al'umma ta zauna ta zira ma wannan abin ido kuma Allah ya kyale wannan al'umma domin annabi ya tabbatar cewa dole a tashi ai umarni marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadi fa illam yastadi fa bi lisani fa illam yastadi fa bi qalbi wa zalika adhafu al-iman ba yadda za a yi ku ga wannan abin ku kawa kuma Allah ya kyale ku zauna lafiya to wannan shine jawabi na ba wani dogon jawabi da zan yi kowa ya fahimci abin da ke cikin bidiyon ya rage naku ko dai ku ɗauka ya muku amfani ko kuma ku ci gaba wannan tsakaninku da mahaliccinku lasta alaihim bi musaidir inna wa sabila imma shakiran wa imma kafura wannan shine jawabi na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a sauka lafiya